Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. A yau ina so zan yi magana ne akan game da yadda za ka yi editing ɗin bidiyon ka zuwa fil, complete music a uh, Filmora na na taɓa magana a ɗaya Filmora ɗin. So abin da ya sa wannan yana da bambanci da sauran. so abin da za ka yi idan za ka yi wannan hada audio da bidiyo kafin mu fara ina ba da haƙuri ga masu wanda suke zaune a wannan channel din domin sauraron tutorial ko kuma don kallon tutorial din kasancewar mun hada channel din da wato littattafai da muke karanta na novels kasancewar kowa da irin abin da dai suke so so wannan tutorial zai ke zo mana kowane sati sau daya insha Allahu rabi. kuma ga masu bukatar su sami wannan tutorial din to sai su zagaya a ƙasan comment za su ga za mu saka link na channel ɗinmu wato wadda muka yi ta don wannan tutorial din mai suna after fx sai su yi subscribing ɗin ta Allah da za su rika samun tutorial abin da ya sauka na daga waya kuma zuwa editing software iya abin da muka sani za mu sanar da ku so abin da za yi da farko bayan ka buɗe filmora ɗinka kamar haka ta buɗu sai ka je file ɗinka kamar yadda na gaya muku a baya za ka iya minimizing ɗin file ɗinka ka ɗauko audio-ka ka ɗora haka sannan kuma za ka iya ka shigo da shi ta inda kake so daga nan za ka ɗauki ka ne sai ka ɗora a nan idan ka ɗora bidiyon ka ka ga duka ka gama shigo da komai a cikin kwamfutarka so abin da za ka yi shine sai ka duba farko abin da za ka fara yi shine in kai right click akwai wannan abubuwan za su fito a jikin bidiyonka ka na riga na yi activating amma Allah da din sanda muka dawo akan wani audio din wanda ban yi amfani da shi ba saboda ƙurewar lokaci za mu yi magana a kansa insha Allah rabbi idan ka buɗe shi haka abin da za fara yi shine ka gano menene problem ɗinka yawwa idan ka buɗe shi haka farko abin da za yi shine eh, waƙar da kake so ka yanka daga inda za ka yanki odiyonka za ka kunna haka sai ka rufe asalin audio da yake original din na ƙasa mai kyan kenan sai ka kunna wannan da farcen jalla mai mulkina so abinda za ka yi ka tabbatar da cewa ka ɗauki waƙarka daga kan baiti ne kaga daga nan nake son ɗauka baitin da zai ɗaga sama godiya ta daga kan shi zan ɗauka a gani sai ka duba wani frame ne wannan baitin yake kai sai ka bude in ka zoom in in ka ja wannan gefe haka zai bude maka zaka ga frame by frame ne gashi nan sai ka duba ga wannan shine frame din yawwa yanzu ka tabbatar da cewa wannan shine frame ɗinka ka gani yawwa wannan frame ɗin wanda yake a ƙarƙashin minti ɗaya da sakan ashirin da tara shine asalin frame ɗinmu ka duba shi gashi nan na jashi so sai ka yanke bidiyon ka yanzu ka yanke bidiyon ka za ka iya goge za kuma ka iya barinsa amma dai ni na goge so abin da za ka yi sai ka koma baya kan wannan waka sai ka ji in a baya ne in a gaba ne ma sai ka yi gaba sai ka kunna asalin wakar sai ka ji ina baitin yake abin da daidai albishirin duniya ma dalla akan halina ko ku halin ki ko halin ka duba abin da daidai mai nazari ba yi margi ba ba duniyar nan ta yi kama da dan maciji duba idan ka bita za ta hana ka furta masha Allah kaga ba anan sai ka sake koma baya baya har daidai inda baitinka yake misali abin da yasa nake haka ita filmora ba ta da automatic kamar a premier akwai yadda ake automatic na yi tutorial a kansa to shi yasa nake a hankali don kowa ya gane a wannan kasancewar ita dama ta masu koyo ce na farko to daga wannan baitin ne muka yanke hotonmu don haka daga shi ne za mu sake ɗora mu da haka a wannan tsakanin waɗannan frame ɗin zaka zo ka nemi inda baitin kai ke kaga ba shi bane nan ma ba shi bane sai kai ba yawwa ina ga wannan frame ɗin wanda yake tsakanin minti 32 da sakan goma sai ka kunna shi ka ji daga shi ne shi ma ba shi ne. sai ka kara koma baya ka samu frame na baya haga yawwa kaga wannan frame ɗin wanda yake tsakanin minti minti talatin daidai shine frame ɗinmu so abin da za yi sai ka rufe wannan ɗinka sai ka ja bidiyon ka kawai ka matsa da shi gurin wannan wannan maka ɗin yawwa za mu ci gaba da yin bfx da wanda abubuwan da ake danyi da ita dai na editing in allah ya so ya yarda so ina ganin wannan shine ne. yanzu ina fatan kun gane abin da nake nufi audio da yake bayan kyamara da kuma audion ka asali wanda ka fito da shi daga studio yanda za ka haɗa su so idan kai haka abin da za ka yi shine ga wani layi nan anan sai ka danna madannin ka na hannun hagu na jikin mouse ɗinka sai ka rike haka sai ka ja shi ƙasa ba sai ka yi cire audion ka ba saboda gudun matsala idan kuma kana son cire audion ka ne abin da za ka yi haka za ka yi sai ka yi right click sai ka je detach audio gashi kana yi tabawa zai ware maka audion ka kaga in kai ƙasa za ka gan shi a ƙasa so in ka so ka rufe shi haka in ka so kuma ka bar shi amma kar ya baka confuse saboda audiyon ka na asali to amma kana yin dai haka abin da nake so ka fahimta shine ku duba bakin yanzu bakin ya yi daidai da abin da yake fitowa ina fatan kun gane abin da nake nufi to wannan shine hanyar da ake bi wajen seta audio idan kai haka na gaba ma haka za ka yi masa shi ma na gaban idan ka yanka shi in yana sama ne in yana ƙasa ne sai ka mai da shi gurin da kake bukata idan ka mai da shi gurin da kake bukatar ka seta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 kada ku manta ga masu buƙatar tutorial normal babu littafi ba komai ku yi subscribing din channel din mutuwa after effects a nan za mu ci gaba da saka muku tutorial din da ya shafi mobile da kuma after effects din da kuma editing din software na yadda za ku koyi editing mun gode